آذن الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني أتي قبل رجل تاب سيو مسلم يومنا سافير لهدي شابير قوتا شادية وتنزل القعدة هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 1447 wadda ta dace da uku ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabu talaq littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko na ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da uku ko hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun sabanin nusohinsa muna cikin babi na shida babul mutallaqati salasan la nafaqata laha babi da yake bayanin cewa matar da aka saka saki uku wadda igiyar aurenta ta kare kan mijinta ba ta da haƙƙin ba ta abinci a kansa ba ta da haƙƙin ba ta wurin zama zuwa lokacin da za ta gama al'ada da hikimar da ta sa ce ta yi zauna a wajensa kuma ya ci gaba da bata abinci saboda idawo da ita ne ƙarƙashin igiyar aurensa to yanzu kuma babu aure a tsakaninsu ko da ta abin nan kuma na jin tsoron zaman da za ta yi mai zamantowa ko ta matsala da za ta yi faruwa an gane ko domin tsaya hadisi na 39,479 a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi na 40 hadisi mai lamba 4,480 a cikin baka da fata Allah ya taimake mai samu dace قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته وأن حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إبادة لاباري بابن شهاب الزهري شو فاطمة إرقي تاباش لاباري أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة tana auren abu amur ɗan hafs ɗan almugira ɗan uwan mahaifin ainihin khalid alwari ha akhira salasi Tafliqati sai shi abu amur isa ta tasa fatima 'yar kai saki na uku na ƙarshe فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها سيتتي إتتن تاجو جمع زال الله صلى الله عليه وسلم تنا نيما فتورسا cikin halaccin fitarta daga gidanta ma'ana gidan da gidan mijinta da ya sake ta ta bar gidan koko za ta zauna fa amara hantan takila ila ibn ummi maktumin al-a'ma sai manzo Allah sallallahu ya umarce ta cewa ta ciro ma'ana ta bar gidan da mijinta ya sake ta a cikinsa ta koma gidan ibn ummi maktum wanda yake shi makaho ne fa ba marwan an yusaddiqahu fi khuruj mutallaqati min baitiha. sai marwan dan alhakam yaƙi yaki ya gazgata ibn shihab al-zuhri wajen cewa matar da aka saka za ta bar gidan mijinta wa qala urwa urwa dan azubair yace inna aishata ankarat zalika ala fatima binti qais kuma na na aisha ta yi inkarin wannan matsala ga ita fatima yar cewa idan an saki mace saki na uku cewa ba za ta zauna a gidan mijinta ta gama idda ba da aka ba da haƙƙin wurin zama ba ta da haƙƙin abinci na aisha sai ta mata inkari an gane ku to menene inkarin sai mata na cewa abin bai faru da ita ba ko kuwa a ba nawai abin bai faru da ita ba a a ce an saki mace don babu kome a kanta a ce kuma mijinta ba zai zauna ba za ta zauna ba zai ciyar da ita ba ko mijinta da ya sake ta ba zai ciyar da ita ba kuma ba zai ba ta wurin zama ba Shi ne abin da ta yi inkari li'umumil aya saboda aya ta ce kada su fitar da su su ma kada su fitar an gane to da haka sai ta ɗauki ainihin aya din a haka amma wannan hadisa ce hasa hadisu to wato wannan eh, hukuncin ya fita daga karkashin waccan aya waccan aya ta yi magana ne magana amma wannan kuma hukunci ne khas matar da akwai komai a kanta mijinta zai mayar da ina tana da haƙƙi akan mijinta ya ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta sutura mata kula da lafiyarta har sai ta gama idda kuma ibata wurin zama wannan ba privilege bane haƙƙinta ne a kansa ta inda idan da ya bayi laifi an fahimta amma matar da ba shi da komai a kanta to ba ta da haƙƙi a kansa na komai ba ta da haƙƙin ci ba ta da haƙƙin sha ba ta da haƙƙin sutura ba ta da haƙƙin lafiya ba ta da haƙƙin ibata wurin zama amma in ya kyauta to sai amma dai ana jin tsoron tun da matsayinsu namiji da mata wanda sun saba mu'amala ta ma'aurata za zuwa ce suna zaune gida guda musamman in babu wata mata a gidan to akwai matsala na iya faruwa don za su yi saba wa Allah an fahimta to da haka wannan magana tana na isha murjuniya ce ga nassi ga abin da annabi na biyu a hankalce idan aka kalla wannan abin yana iya faruwa a me kake cewa mutumin da ya saki matar ina da damar idawa da ita mai dawa da ita ba har ta gama sai kuma ta yi ya ringa bibiyarta ana yi ko ba yi an fahimta to me kake cewa kuma idan suna gida ɗaya su shiga gida guda su kulla ƙofa ko da da akwai wata matar a gida ai ba koyaushe mace take gida ba ko? akwai zuwa unguwa akwai kaza akwai kaza akwai kaza to da haka sai an yi takatsan san kwarai da gaske sai an lura قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله wannan hadisin sanadin kwatankwacin wancan ya zo da wannan sanadin kwatankwacin wancan ma qawli urwa inna aisha ankarat ala zalika ala fatima tare da fadar ruwar dan zubair cewa na aisha ta yi inkarin wannan magana ga fatima ir qais قال حدثنا إساق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ya ba da labari anna aba amr bin hafs bin al-mughira cewa aba amr dan hafs dan al-mughira kharaja ma ali bin abi talib ila yaman ya fita tare da ali bin abi talib zuwa yaman an gane lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaman ya tura ali bin abi talib zuwa yaman ije ainihin yaƙi mutanen yaman فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بكيت من طلاقها sai ya aika zuwa ga matarsa Fatsima yar kai ina da takardar sakin da ya ragowa nasa a kanta wa amara laha al-haris ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'ah bi nafaqa ya umarta al-haris dan hisham da ayyashi dan abi rabi'a cewa su ba ta abinci su ba ta wani abu wanda za ta za rayu a kansa da kai mata sai ta kyamaci abin ai mun ji hadisin je ko da ta kyamaci abin da suka bata ta raina faƙala la sai suka ce da ita wallahi malaki nafaqatun illa an takuni hamila wallahi ba ki da haƙƙin ciyarwa a kan mijinki sai in kina da ciki A gani. amma ba wai dan ke kina abin nan tsuranki wai sai a ce ki dan an sake ki za a baki ce a baki sha baki wurin zama yi kaza kaza baki da wannan hakkin amma in kina da ciki albarkacin kaza ka dangare sai sha ruwan kasko ba ta ce nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ji abun bambara kai saboda haka bata zame ko ina ba sai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat lahu qawluhuma ta ambata musu abin da suka faɗa faƙala sai ce la na faƙata laki babu ciyarwa a kai annabi ya sai annabi ya ce babu baki da ciyarwa a kansu fasta zanar hufilin ta ƙal sai fice to ya rasu tun da haka ne ka min izini in bai gidan to ai za ta buƙaci ciko za ta buƙaci sha za ta buƙaci sutura za ta buƙaci lafiya to tana zo na gida a nan gidan ba waye zai mata an fahimta saboda ita mace ba ta rayuwa for her own a ce wai mace wai ta zo na ba wanda zai mata wani abu a in ka ga haka to shi kenan an sauya abin nan kenan mata maza suna cutar da ku a halin yanzu suna nuna muku a yankin zauna ba ki da abin da za ki yi aiki a rage wa kanki ba sai kin roƙa ba ba ke sai an miki ba kawai ready kawai dan abin da shi kenan hankalin suka baza maku je wahala ke ke je ki wahala sa da shi ika mata a gida yana hanga yana gana akwai kudi a ki, shi ke da sai ki ko a gashi nan kullum suna kawo ba? mana tun da ya leƙi ƙyalla ya gana fara aikin nan ya hana nan aje komai duk abin nan tara sai ci sai ya ci sannan hankalinsa zai kwanta a ah, wa ya kai ki ah, wa ya kai ki wallahi malam baya san iga na aje wani abu duk abin da na aje in kuma ya tashi ma sai ringe mun barazanar ruwan ma zai hana na aiki in ta hana kenan da Allah in ana ruwa sai tsuntsu ya fita ruwa zai dake shi ko ba zai dake shi me yasa me yasa shi ya fita ka ta ganewa ko kai ke ba 'yar kasuwa ba ce ke ba 'yar gona ba ce ke ba 'yar ofis ba ce ke ba 'yar tafiya kwangila ba ce a'a kina zaune ne aka ce aje ayyo a kawo mu lokacin da kina ya aka ce iyayenki da yaka zama mata aka ce mijinki in kika girma aka ce yayanki a'a to yau an fito da ku an ce a kuma ku whatever a man can do a woman can do wai suka ce even better haka ne dama dan na koya da yawa kakan ga ya fi dan na gada giringidi shi ba ku ga dan daudu ba da dan daudu da Allah dan daudu irin yadda yake karere mace haka mace take yi in mace tana irin wannan abin za ta yi kyau amma dan na koya ne sai fi ɗan nagada Allah ya sauki to su sun san kansu za su ya rasu tun da an yi haka kuma kina zaune a gidan da ba mijinki a gidan an san kuma ke kaɗai ce a gidan sai kin ci sa'ar gaske su tsallake shirin mazan banza ba haka ba ne? in ba a hauro miki ba a ringa miki kyaututtuka waɗanda za su ja hankalinki a yi wani abu da haka da ike ta san kanta su to ya ka kai min izini in bar gidan faƙalat da an a zina laha sai manzo Allah ya mata izini faƙalat sai ta ce aina ya rasulullah to ina kake umarta ta in koma faƙalat sai manzo Allah san sai ilabni ummi maktum tafi wajen ibni ummi maktum wa kana ma shi makaho ne ta zawo siyabaha inda huwa layaraha, za ta iya cire kayan tufafinta a gidansa ba ana nufin ba ta cire kayanta irin daurin kirji da ake da sauransu ba hijabi da niqabi da ake sawa za ta cire ta zauna Walayaraha yaraha ba zai ganta ba falamma madana iddatuha ankaha annabi sallallahu alaihi wasallam usama ibn zaid lokacin da iddata ta gama sai annabi ya aurar da ita ga usama dan zai fa'arsal ya marwanu qabisa ibn zu'aib yas'aluha 'an al-hadith sai marwan da al-hakam ya tura mata qabisa dan zu'aib ina tambayar ta game da wannan hadisi fa haddathathu bihi sai ta zantar da shi wannan hadisin fa qala marwan sai marwan yace lam nasma hadha al-hadith illa min imra'a ga wani hadisi mu mu ji shi ba sai daga wajen mace sana'khudhu bil ismati allati wajadna an-nas 'alayha da haka zamu ruku da ainihin wato hukunci da muka tarar da mutane magabata akan an gane lafazin al-isma ina nufin astiqa wato amintacciyar fatawa amintacciyar magana da muka samu mutane akai ya zo a wata nuskha bil qadiyya zamu ruko da hukunci da muka samu mutane a kan faƙalat fatima hina ha qaul marwan lokacin da wannan bayani na marwan in isarwa fatima bintu kai sai ta ce fa baini wa bainakum alquran to shikenan da bagaddama tsakana da ku shi ne qala allah azza allah mai buwaya da ya ce. لا تخرجوهن من بيوتهن الطلاق الأولى kada ku fitar da su daga gidajensu daga ɗakunansu in sun kun sake su sura ta 65 surar talaq yankin aya na farko qalat sai na sai bintu qais tace hadha liman kana lahu muraja'a wannan ana magana akan wanda akwai kome kanta. ina da damar komawa da ita to ita ce ake maganar ainihin idan an sake ta to za a dawo da ita ko za a iya dawo da ita za a ba ta masauki wajen zama za a ba ta abinci za a yi mata komai har sai lokacin da za ta gama idda sai ta ce fa'ayyu amrin ya hadisu ba da salat to wannan me zai faru akwai wani al'amari da Allah zai farar bayan saki uku ai dole sai ta wuri wani ko ai karshe ayar ta la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra ka sani ba ta yi bayan sakin Allah ya haifar kai farar da wani al'amari ka ji duk duniya ba mace sai ita ta ji duk duniya ba namiji sai kai ba yi ta da hankali sai an sake ta ana sakin ta kuma shi kenan ita tabi dare tabi rana tabi safiya tabi marece tabi sanyi tabi zafi tana so ya yi sulu tsakaninsa da mutu ba sa yi to shi ba ya yi wa ya sa ya sake ta wani saki uku ma zai yi amma idan ya zo ringa maka tawili ya ringa shiga ina fita wai dai dole sai ka ce da shi ya halatta ta dawo wallahi malam lokacin da ne take akwai wani wajen shekara biyu kenan tun da yi min wannan fatawa na bashi da baya sati ta tambaye tambaya amma tun da aka wannan fatawar wajen shekara biyu yanzu bai sake fatawa ba wallahi malam raina na ɓace wallahi ban san ma na yi sake wai bai san ya yi sake ba yanzu yake a ce ai la talaka fi iglam wani na tambayi wani malami ya gaya min cewa ai annabi ya ce ba wanda ya sake cikin fushi ko ba sake cikin fushi kaza kaza kaza kaza kaza ya gama tsaf sai na ce to tun da haka ne mai sa ni ka tambaye ni ba haka ba ne tun da ya tambaye shi ba shi kenan ba sai tambaye ni sai na ce to ni abin da na sani ka saki ka saki matarka talaqus sakran talaqul ghadban abin da ya tabbata na ƙarshe shine wanda duk in saki matar saki yayi kenan da aka ce babu sakin su ana nufin a ce bai kamata su saki ba sai suka yi ba sun yi ba shi kenan to tun daga wannan ranar kusan shekara biyu ke ne za ki kira fata ba ce hutun roro Allah ya sauka fa ta ƙolon. ya za ku ce la nafaqata laha izalanta kun takun hamila ba ta da haƙƙin ciyarwa in ba ta kasa eh, eh, eh, idan ba ta da ciki fa alama ta haɗi sunaha da wane dalilin so za ku tsare ta ita ba ta da ciki kuma ba ku komi a kanta to don me za ta zauna a gidanku ko ba ciki ba komi to me na zama an gane ku to kaga wannan matar faqihiya ce tana da fiqihu ko قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود ودن كلهم قبادين سيار حسين مجيرة أشعث مجالد إسماعيل بن أبي خالد داود سوبقي دكا ننسو دقى إمام الشعبي كاقى السياقة تا إمام مسلم كو kaga wani sanadi aka dunkule maka mutum bakwai sanadai ne daban-daban amma sai aka haɗe hancin suka koma mafitarsu gaba daya aka ce dukkaninsu daga ashabi kala imamu sha'abi ya da haltu ala fatimata binta kaisin fasa'altuha an qada'i rasulillahi sallallahu alaiha na shiga wajen fatima yar kai sai na tambaye ta game da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanta lokacin da mijinta ya sake ta saki na uku faqalat sai ta ce mijinta ya sake ta sakin da babu komai فقالت تتتي فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم fi sukna wa nafaka sai na kai ƙararsa wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ina da'awar a bani wurin zama kuma a bani ciyarwa qalat na na fatima yar kai sace falam yaj'alni sukna wala nafaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya min wurin zama ba ita ba da haƙƙin zama akan su haka nan bai sanya min ciyarwa ba yace ba da hakin ciyarwa a kansu wa ni ana atadda fi bait ibn ummi maktub ya umarce ni cewa in je in yi idda a gidan ibn ummi maktub an gane ku yanzu na ko wani abin nan yanzu kun ga mujalid din nan mujalid ina cikin zuwafa mai rauni ne to kuma ga imam muslim ya kawo shi cikin sai muslim za mu ci wannan hadisin hadisi ne mai rauni ne yasa ba za mu ce mai rauni bai a ga mutaba'at barakallahu lafiku an gane shi kansa ma musulun shi isa ya kawo shi to da haka mun saba wannan matsala saboda akwai masu ai hadisin sai musulun akwai hadisi mai rauni sai su kama maka hadisin mujadid hadisin da mutum bakwai aka suka roito har da shi yanzu da Allah sai aka zo za a tsallaka wata gada akwai kareyyar katakwayen da aka jera akwai kareyyi a ciki amma duk ragowar masu ƙarfi ne dalilin su sai a gyafa gada ah. kun gane misali duk katakwayen masu ƙarfi ne lafiya guda ɗaya ne kawai ya kare ko kuma yake da rauni shi ke sai a hawa gada ai akwai guda ɗaya cikin guda bakwai na akwai guda ɗaya da aka su al'insanu a adama ya ji halu da aka abinda baka san shi bakar ka sa kanka a ciki an fahimta baka san abu shi kenan ka ja bakin kai shiru shi ilimi sunansa ilimi ya sunan ilimi sunansa ilimi da ka zo sai kace zaka sa kanka bayan baka sani ba sai tsirecin ka sai bayyana kuma waɗannan abubuwan da kuka gani malamai zama suka yi suka tantance su ba aka hana ido bacci aka bi dare aka bi rana aka bi sanyi aka bi zafi aka ƙi zaune aka ƙi tsaye aka tantance abin da za a yi kawai kuma wani shi gina zai zo da sai cewa ya yi wannan ai kaza kaza kaza ɗan eh, kayi magana kawai sai ya kawo maka ai kaza wato su gara wanda ma sun yi ƙoƙari ai akwai wani mai rauni a ciki to ina ragowar masu ƙarfin yan wa annabi yusuf dan suka taya su la in a akalahu dhi'bu wa na nahnu usbatun inna izan ba ka suka ce ba ina amfanin mai rauni a cikin masu ƙarfi a bari raunin sai bayyana da sai aka zai duk ga sunan masu ƙarfi shi kaɗai ne mai rauni kuma shi kenan sai aka rinjaye su ta hanyar fena ba ni karfin su kenan karfin bai amfani ba to da haka hadisi hadisi ne sahihi a ka'ida ta ilimi amma ka'ida ta yan baranda da yan harijido ko قالوا عدثنا يا ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومجيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال شما أنه لكن آه، حسين داوود مجيرة إسماعيل أشعث دقى إمام الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت كيس بمثل عديث زهير عن حسين فتنك سواتي عديث قال عدسنا ابن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرى قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت كيس فاتحفتنا برطب بن طاب yace in ji a shabi mun shiga wajen fatima yar fa athafatna bi biro ibn tab sai ta kawo mana saukali ɗan abin tabawa da rutab ɗanyen dabino nunanne mai zaƙi da ake cewa da shi rutab ba fa gaude ba an gane ku ba gaude ba gaude sai ka ji dai maka maganin majina amma shi rutsar kuma yana maganin dattin ciki gaba daya kuma yana maganin ina ƙara lafiya ina dawo da ruwa da karasa suga da karasa kaza da karasa da aka kuka annabi in yi azumi in ya kai azumin in ya tashi buɗe baki da rutsaf yake an fahimta kar a ce a yi amfani da rutsar ɗanyen dabino ka je ka ɗauko gauɗe bayan ka gama azumi in ba ka yi sa ba za ka yi mutuwa an fahimta me yake yi shi rotsaf a makogoro na ah. rotsaf a makogoro ne yake yi gaudan dabino ne yake a makogoro makaki ike yi wanda ya sha ruwa makaki yake so ko abin sannan da wahala ka ci gaudan dabino ba ka kware ba da wahala musamman kuma ka yi bude baki kana allah allah an fahimta to sai ta kawo musu rubab sunansa ibn tsab sunan dabino kenan suna ne na dabino kun san dabino kala 120 mutanen madina suke da shi 120 su iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza sai ka lissafa guda 120 nau'i kamar shinkafa ka ce akwai jamila akwai erdas akwai santana akwai buzagada akwai ko akwai dangote akwai cp ko akwai gashi to sai ka ta lissafa in kun samu 120 kuma ku to su madina dabino sai ka kirga iri iri iri iri guda 120 suna daban-daban kuma idan ka ci wannan sai ka tantance shi da wannan an fahimta wasa kasna sauye ga sult kuma ta kawo mana gari na sult farau-farau muka sha ko kuma ta mana kunu na garin a nau'i ne na alkama amma tana da zaki tana da ɗan zaki ba normal alkama ba ce fasa altuha anil mutallakati salasa sai na tambaye ta game da matar da aka saka saki uku أين تعتد أين ذاتي, ذاتي إدى قالت تشي طلقني بعني ثلاثة مجينا يا سكين سكي أفو فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي فيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يمي إذني شوى إنجي إني إدى a gidanmu a wajen iya dangi na wajen iyalai na an gane su قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن an عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin shi ma ya take zuwa Fatima Irkais Allah ya kara mata yadda game da wanda aka saka suke uku kala imamu eh, ainihin sha'abi ya ce fatima irkis ta ce laisa laha sukna wala nafaka ba ta da haƙƙin wurin zama ba ta da haƙƙin ciyarwa an gane ko ko ba ta da haƙƙin ciyarwa ba ta da haƙƙin wurin zama wanda ga sai mu kwana a nan an gane ku to saba ture kenan ko ita seven days to go eh, jirgin zuru insha Allah zuwa rana ita yau insha Allah zai tashi Allah ya ba mu sa'a alaikum salam wa rahmatullah na'am akan ce na'am ya ce akan ce matan da aka saka sai ta ce za ta zaman yaya a gidan mijinta tana da haƙƙinta ya kame ingancin wannan magana don alkali ne ya faɗa shi kenan amma ba haka ba abinda ake duba menene da wanda dalili za ta zauna an gane su dalilin gidan ba wata mata dalilin yaran ƙanana ne dalilin a'a sun girma girman da ainihin in babu wadda za ta tsaya a kansu za su zama shashashe sai an duba ba kawai shi ke nan sai ta ce zan zauna zaman ya fi sai ta zauna ba an gani saboda wancan abin da ake gudu din ina nan ina yawo an gani matar ka ce ka saba kwanciya da ita ta saba kwanciya da ke kun saba kebewa ina ka amincewa shaidan a kanta ko ita ina ta amincewa shaidan a kanta na fatan mun gani to da haka ake kokari a kaucewa waɗannan abubuwa ne, to ita yanzu fatima ya rikai ai asalin maganar da annabi da ta tambayi manzo Allah ya rasulullah ga abin da ya faru sai suka ce ba ni da haƙƙin ciyarwa ko wani zama a kansu sai ce yi eh, baki da shi baki da shi sai ta ce to ya rasu laka min izini bar gida saboda ne saboda zamanta a gidan kuma akwai ne akwai wani hatsari na daba shi ke kun ga asali ai ba annabi ya ce bar gidan ba yanzu ne ta yi neman izini ta yi sai aka tabbatar da wato wannan shine hukunci na shari'a gama sai aka je kotu alkali sai ya gaga wasu dalilai da zai sa matar ce sai an bata wurin zama sai ta zauna a gidan saboda zaman yaya kwabin ne kama da wannan wannan shi kenan amma dai ku sani kamar jiya ne da na gaya muku wannan abin da yake faruwa a wajen turayi mu ma ya tasiri a nan wuri yanzu can kai aure da ka saki matar to kai za ka fita ka bar gidan ba ita ce za ta bar gidan ba kai za ka je ka nemi wurin zama ina fatan mun gani to wannan abin har wasu alƙalan mu wannan dalilin yasa kawai suke wannan amma dubawa ake step away shine matar da aka sake ta sake uku idan miji ko uban mijinta da ya sake ta yana da wanda zai kula masa da 'ya'yan shi kenan wadda take da haƙƙi shi ma ba cewa za ta yi a bata wurin zama ba za ta tafi da shi ne shi ne wanda ike yaro ne ƙarami ba zai samu wanda zai masa wahalar da ce uwa ce za ta waɗanta ba in nake jin wani abin nan wani malami je na je na ina ba da labari wani mutum ya saki matashi da ya tashi tafiya akwai yaro haɗin shekara biyu ta ajiye masa ta tafi da ya kwashi ya je wajen mahaifiyar ta ce wallahi ba za ta karba ba ta ce ba za ta yi wahalar su kuma ta zo ta yi wahalar yayansu to daga nan kuma hankalin sai ne ya tashi to da aka kenan za ka saki mace sai ka kalla ka dunduba gabanin ka saki mace musamman wadda kuna da 'ya'ya da ita da ya kamata ka yi kallo ta fuska sha biyu kalli abu kaza kalli abu kaza idan kaza ya faru ya za a yi kaza idan kaza ne ya kaza idan kaza ya kaza in kaga kana da amsa to shi kenan ka yi in ba da amsa to ka haƙura saboda duk duniya ba wani da zai rike maka ɗa hankalinka ya kwanta fiye da uwa shi Allah ya samun gane. ko mahaifiyarka ce ta rike su wani lokacin sai ka je ka ga wannan abin kawai ba za ka yi mata magana ba ne saboda ba baka ce gaskiya nake gaya mu gaskiya nake gaya mu kawai ba za ka yi mata magana ba ne saboda ka ce ai wannan abin da ya ta take jin an maka ba daidai ba a matsayin ta haife ka kai ma wa danka ba daidai ba kai ma za ka ji ba daidai ba ba haka bane an bayanta to saboda haka waɗannan abubuwa da suke faruwa da haka idan akwai wannan sai a ce to shi kenan za ka ba ta wahalhalun da za ka yi na ruƙe maka yaya ku yi jinga shi kenan ta kwashe su tafi da su gidansu don ba za ka mata waje ta zauna ba an fahimta karka ce to barin kama mata gidan haya ta zauna da ita da yayana akwai hatsari akwai hatsari kuma ko da gidan akwai wani namiji da aure wannan a ce wani shine mijinki shine uban suwani ko suwanci garkuwa ne ga ke da 'ya'yan nan duk inda kike idan babu waɗannan wannan garkuwa ta ne ta samu matsala kuma baki gagara ba baki gagara ba da aka lallai ta yi taka tsantsan da arin da kaucewa to sannan wannan matar fa daga lokacin da aka ce baka a aurenta ta zama ba muharramaka ba da ita da macen da za ka tarar kan hanya daidai suke haramun ne ka ga kwalliyarta haramun ne ka ga wani bangare na jikinta haramun ne ka ji daɗi da zancenta duk wani abu wanda yake haramun ne ka yi da wata mace a waje don tana wari yayanka ba halatta ya ku yi ba to za ta zo na gidanka ba yi wannan ba kana gidanka za ta zo gidan da a nan ta haifi yaya nan ta rayu ta karar da ƙuruciya yanzu haka har ta haifi waɗannan yayan za ta zauna kawai sai tana yin hijabi tana lisbe jikinta a kanka ga 'yan unguwa nan tika-tikan samari suna shiga gidan ba ta lullube jikinta sai kai ba ka ba ne? wannan kawai abu ne ya zo mutane sau da haka in kota aka je sai alkali ya ga cewa ba ta wurin zama ya kazan shi kenan amma irin wannan abin da ake kawai sai ka saki mace zai ta ce wai ta zauna zaman yaya ta ci gida haka suke sha ku tashi gida sai dai kai ka fita ta wannan ba daidai ba ne wallahu ala Allah ya iya mana Allah ya dora ma kan daidai Allah ya shirye mu sha Allah rana ya tewo tafiya zuru saboda haka jama'a daɗa motsawa muna ganin motsin amma da ya ƙara motsawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri wa sallallahu wa sallim wa jiro barik wa yin.